Hausa Basic Course, Unit 5. Baba Akau Akau babban Akau babban Akau yanzu, yanzu, Musa kai ne babban akawu yanzu? Musa kai ne babban akawu yanzu? A'a, Bello ne. A'a, Bello ne. Ku, ku, nawa, nawa, za ku. za ku Ingila Ingila baɗi baɗi ku nawa za ku Ingila baɗi? Ku nawa za ku Ingila baɗi? Ni, ni, kaɗai kaɗai ni da sani ne kaɗai ni da sani ne kaɗai ya ji ya ji ya ɗauka ya ɗauka sabo sabo sababbi sababbi ma'aikaci ma'aikaci ma'aikata ma'aikata sababbin ma'aikata sababbin ma'aikata an ɗauki ma'aikata an ɗauki ma'aikata na ji an ɗauki sababbin ma'aikata na ji an ɗauki sababbin ma'aikata a a wace wace ma'aikata ma'aikata a wace ma'aikata a wace ma'aikata Ma'aikatar ma ma'aikatarmu a ma'aikatarmu a ma'aikatarmu har har su su har su nawa har su nawa mutum mutum bakwai bakwai wajen mutum bakwai wajen mutum bakwai kyau kyau da kyau da kyau Grammatical drill. Grammatical drill 5-1. Independent pronoun. Ni da sani ne kaɗai. Kai. Kai da sani ne kaɗai. Su. Su da sani ne kaɗai. ita ita da sani ne kaɗai mu mu da sani ne kaɗai shi shi da sani ne kaɗai ke ke da sani ne kaɗai ku ku da sani ne kaɗai kai ne babban akawu yanzu Musa Musa ne babban akawu yanzu? Shi shi ne babban akawu yanzu? Masinja Shi ne masinja yanzu? Bello Bello ne masinja yanzu? Shi shi ne masinja yanzu? Jakadan Amerika Shi ne jakadan Amerika yanzu? Kai Kai ne jakadan Amerika yanzu? In the following drill, substitute the proper pronoun for the noun underlined when pronoun is given as the cue. Na damu da Musa. Pronoun. Na damu da shi. Halima. Na damu da Halima. Pronoun. Na damu da ita. Bello Na damu da Bello Pronoun Na damu da shi Bello da Halima Na damu da Bello da Halima Pronoun na damu da su. Grammatical drill 512 NR and suffix pronoun. Aikin Bello da kyau. Pronoun Aikinsa da kyau. Halima Aikin Halima da kyau. Pronoun Aikinta da kyau Shehu da Musa Aikin Shehu da Musa da kyau Pronoun Aikinsu da kyau Kai aikinka da kyau. Ke aikinki da kyau. Ku aikinku da kyau. Mu aikinmu da kyau. Ni aiki na da kyau. Lafiyar Halima ƙalau? Pronoun Lafiyar ta ƙalau? Musa Lafiyar Musa ƙalau? Pronoun lafiyarsa ƙalau Musa da Halima Lafiyar Musa da Halima ƙalau Pronoun Lafiyarsu ƙalau Kai Lafiyarka ƙalau ku lafiyar ku kalau mu lafiyar mu kalau ni lafiya ta kalau ke lafiyar ki kalau Kwanan Bello nawa Amurka Pronoun Kwanansa nawa a Amurka Halima Kwanan Halima nawa a Amurka Pronoun kwananta nawa a Amurka. Bello da Halima Kwanan Bello da Halima nawa a Amurka? Pronoun Kwanansu nawa a Amurka? Kai kwananka nawa a Amurka? Mu Kwananmu nawa a Amurka? Ku Kwananku nawa a Amurka? Ni Kwanana nawa a Amurka? ke kwananki nawa a Amurka? Iyalin Shehu sun sauka lafiya. Pronoun Iyalinsa sun sauka lafiya. Kai iyalinka sun sauka lafiya ni iyalina sun sauka lafiya akwai labari game da iyalin shehu shi akwai labari game da iyalinsa kai akwai labari game da iyalinka ni akwai labari game da iyalina na manta bayan bello ba lafiya pronoun na manta bayansa ba lafiya. Halima Na manta bayan Halima ba lafiya. Pronoun Na manta bayan ta ba lafiya. Bello da Shehu Na manta bayan Bello da Shehu ba lafiya. Pronoun Na manta bayan su ba lafiya. Ku na manta bayan ku ba lafiya. Kai, na manta bayan ka ba lafiya. Ke, na manta bayan ki ba lafiya. Kada ka damu. bayan ka ƙalau ne shi kada ka damu bayan sa ƙalau ne ita kada ka damu bayan ta ƙalau ne su so, kada ka damu bayan su kalau ne. Ni Kada ka damu bayana kalau ne. Grammatical drill 513 pronoun after ma ya gaya mata saƙon da dare. shi ya gaya masa saƙon da dare, mu ya gaya mana saƙon da dare, ke ya gaya maki saƙon da dare. su ya gaya masu saƙon da dare, Ni ya gaya mini saƙon da dare, Ku ya gaya muku saƙon da dare. kai ya gaya maka saƙon da dare. Grammatical Drill 5-2 Variation Drill Variations on sentences in Grammatical Drill 5-1-2 Kwanan Bello nawa Amerika Bello kwanan sa nawa Amerika kwanan Halima nawa a Amurka? Halima kwananta nawa a Amurka? Kwanan Bello da Halima nawa a Amurka? Bello da Halima kwanansu nawa a Amurka? Lafiyar Halima kalau. Halima lafiyar ta kalau. Lafiyar Musa ƙalau Musa lafiyarsa ƙalau Lafiyar Halima da Musa ƙalau Halima da Musa lafiyarsu ƙalau Substitution drill Mamman ya ɗauki albashinsa yau Halima Halima ta ɗauki albashinta yau. Maman da Halima Maman da Halima sun ɗauki albashinsu yau. Ni Na ɗauki albashi na yau. Mu mun ɗauki albashinmu yau. Kai, ka ɗauki albashinka yau. Ke, kin ɗauki albashinki yau. Ku, kun ɗauki albashinku yau. Musa ya gaya maka jakadan Ingila ya sauka? Babban akawu Musa ya gaya maka babban akawu ya sauka? Uwarta Musa ya gaya maka uwarta ta sauka? Halima Musa ya gaya maka Halima ta sauka? Wataƙila ya fita wajen ƙarfe bakwai. Ƙarfe biyu watakila ya fita wajen karfe biyu. Yamma Watakila ya fita wajen yamma. Ƙarfe tara Watakila ya fita wajen ƙarfe tara. Question and answer drill. Har su nawa? Wajen mutum biyu. Har ku nawa? Ni da Musa ne kaɗai. Ƙarfe nawa yanzu? Wajen ƙarfe bakwai ne. and Unit 5.